Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna Abdulmalik Bobo, wanda yake zuwa muku daga tashar kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. Bilin Abdul ta rubuta muku shi. Ok boss na fahimta. Ya faɗa yana gyaɗa kai tamkar ƙadangare. Yana yanke wayar ya ji an shaƙe shi ta baya. Ido ya sassaro waje don mamaki shi kuma wannan daga ina aka? Ya yi maganar a zuciyarsa. Wani wawan naushi Musaddiq ya ba mu ta ɗin da karɓe A ina suke? Musaddiq ya tambaya yana ƙara shaƙe shi. Zan zan faɗa maka ka ka sake don Allah kar ka kashe ni. Wani wawan mari ya sake bashi faɗa min a haka. Cikin rawar baki ya sanar ma Musaddiq shi kuma ya kira su amma ya faɗa musu. Musaddiq ya kuma faɗin ku nawa ne aka baza don kawo rahoton zuwan Mu mu mu goma sha biyar ne. Murmushi Musaddiq ya ɗauki waya ya kira sauran ‘yan uwansa ya ce su bazu akwai sauran mutum goma sha huɗu. Allah sarki Musaddiq. Bayan Ammar ya turo sa a mashin su biyu sun yi shiga ƙauye kamar ‘yan ƙauyen gaske. Shi kuma ya zagaye ya kuma samun ‘yan sanda goma suka taho ba tare da sanin Ammar ba. Shi ne yanzu ya kira su don su bazu a dajin. Su Bobo kam suna ta bin hanyar kamar yadda waya take nuna musu. Suna zuwa daidai wani wajen mararraba wayar ta tsaya. Wannan alamu ne na sun iso wajen. Mutum biyu ne suka fito suka ƙarasa ga wani matashin saurayi da ke tsaye yana kallon su. Da alama shi ma yana cikin mutum sha biyar da aka baza don kawo rahoto. Dan kalo ɗaya amma da ya masa ya gane ba shi da gaskiya. Dan saurayi, dan Allah tambaya miki. Allah ya sa na sani. Ya yi magana yana ta sassare idanu. Wani hanyar ƙauye muke nema da ake ɗaurin aure. ajiya zuciya saurayin ya tare da wale ya ce to to to zan nuna muku. Yana matsowa da nufin nuna musu hanya ɗan sanda ɗaya nuna masa bindiga. Kana motsawa zan tarwatsa kanka. Ina kuka ɓoye su? Yawu saurayi haɗiye ya ce zan nuna muku yanzun nan. Ƙasa ya yi da bindigar yadda ba za a... Ya tasa shi gaba su ma su bobo suka fi fito amma sun rarrabu. Sirama suna zaune tana rungume da Nawal suka fara jin ƙarar harbin bindiga. Da sauri ta kalli wanda yake tsaron su. Duk taron 'yan iskan nan shi kaɗai ne mai bindiga a hannu. Ganin yana barci don tun ɗazun yake loda ma cikinsa wiwi. Miƙar da Nawal ta yi a hankali daga jikinta. Cikin sanda ta ƙarasa inda yake. Shi ma a kujera zaune. Ta miƙa hannu a hankali za ta ɗauki bindigar sai ya motsa. Ta yi saurin ja baya ta maƙale a jikin bango. zaman sa ya gyara ya koma bacci ta kuma kayanu za ta ɗauka Noel ta ce mo. Da sauri Rama ta mata alamar ta yi shiru. Leƙawa ta yi ta windo sai ta hango ƙartai biyu suna zuwa a guje ta kuma hangawa ɗayan gefen. Ta hango uku. Inna lillahi ta shiga ambata don ta san yau sai dai Allah. Noel ta kama da sauri suka shige bayin ɗakin. Ta yi saurin buga ƙofar ta rufe da ƙyar. A daidai lokacin ogan ya farka ya miƙe zumbur ya nufa hanyar bayi. Shigowar yaransa biyu da gudu da ya dakatar da shi, Uga, uga. wallahi 'yan sanda ne. Ba su ƙarasa ba sauran ukun suka kaso su ma. 'Yan sanda wajen huɗu suna take musu baya. Harbi ogan ya yi ya samu ɗan sanda ɗaya a ƙafa, su ma suka fara harbi. Nan ba aka fara musayar wuta su ma 'yan sanda suka samu nasarar harbin mutum ɗaya a cikin 'yan iskan. Ana cikin haka Bobo ya ƙaraso wajen, tuni duk sun cire babbar riga, Bullet ya ƙare wa oga. 'Yan sanda biyu kuma sun samu harbi ga yaran oga sun ƙara ashe suna da yawa. don ba aka fara tsakanin Bobo da su. don su amma suna can nesa da wajen shi kaɗai ne sai kuma 'yan sanda biyu an harbi biyu. Kan juna suke yi sosai don su ma gardawa ne majiya ƙarfi. Babu abin da Bobo zai nuna musu. Gashi sun fi su yawa. Sun daki juna duk sun galabaita kowa ya ji ciwo sai suka ji ƙarar harbi. Gaba ɗaya suka ji wajen ganin wanda ya harbi daga cikin ɗakin. Rama ce tsaye a bakin ƙofa ta harbi wanda yake ƙoƙarin soka ma Bobo wuka ta baya, shi kuma yana ta hankalinsa na kan ogansu da suke cin uban juna. Gaba ɗaya suka yi kwanta Allah ya bata sa'a da kuma harbin wani a kafa, shi ma ya zube. Gani suka ita ma an yi kutumbal da ita ta daki bango, goshinta ya fashe ya fara jini. A daidai nan sa amma suka kaso da sauran gayyar 'yan sanda da kuma 'yan dabar da aka kamo. Hankaɗa Rama Musaddiƙe da sauri don hango wanda ya buga ta da bango ya yi harbi. Hankaɗa Rama Musaddike da sauri don hango wanda ya buga ta da bango ya yi harbi. fi bullet ɗin ya wuce ta gefen hannunta har ya ɗan taɓa ta ta yi taga-taga za ta faɗi ya isa ga nasarar riƙe hannunta. Gaba ɗaya an yi nasarar kama su. Nawal ta fito da gudu daga inda Rama ta saka ta ta ɓoye. Bobo ya durƙushe ƙasa tare da buɗe mata hannunsa ta faɗa jikinsa. Ya rungume ta tsam yana hawaye. Fafa yaushe kuka zo? Waɗannan mutanen suna ta dukan momina. Fafa ni ko ina ta kuka ina kiranka. Momina ta ce su kashe ta su barka da rai, kuma tana hana su su dake ni. Kowa kallon su yake yi cike da tausayi. Bobo ya ɗago ido yana kallon Rama da ke tsaye a gefe ita ma tana kallon su tana hawaye. Murmushi ya mata tare da miƙewa tsaye ya ware mata hannayensa alamar ita ma ta zo. Kafada ta ɗan noke tana gegeza kai don tana jin kunyar mutanen da ke wajen. Ta yi ƙasa da kanta tana kallon ƙasa. Bata ankara ba ta ji an rungume ta. A hankali ta sauke ajiyar zuciya shi ma ajiyar zuciya ya sauke. Cikin kunnen ta ya ce 'ya ba mai kyuti ba ki misi ɗina ba ko? Bata ce komai ba sai dai yana jin alamar murmushin da take yi. Ya sumbaci wuyanta. Ya Hamsa ne da ya ga Bobo na neman rubutawa ga kuma afa a wajen. sai ya ƙaraso inda suke ce baban soyayya ku zo mu je gida sai ku yi ko da sauri rama ta zare jikin ta bobo ya ɗan kalle ta sannan ya dawo da kallonsa ga ya hamza yaya kar fa ka zama hmm ko da yake bara daina yi shiru kawai dariya ya hamza ya yi ya ce a'a faɗi kar ta kace ka mm ba zan faɗa ba na rufa maka asiri dai mai cutie ko na faɗa miki mai cutie ko na faɗa miki girgiza kai rama tai tana murmushi ya hamza ya ce kar ki damu rama ce masa ya faɗa mana ni ma sai na tona ai yanzun nan yar dariya bobo ya ya kama ni rama suka tafi ya hamsa ya biyo su a baya suka tafi yanzu ya hamsa da bobo da rama a mota ɗaya suka tafi Nawal kam tana wajen Affa da Bobo ya rungume Rama a fai kama ni Nawal suka bar wajen yana murmushi. Suna zuwa gida asibiti aka wuce da su Rama. Alhamdulillah babu wata matsala sai dai 'yan raunukan da Rama ta ji. Ya Suleiman ya duba ta tare da basu magunguna sai gida. Tun su iso gidan ya cika da dangi su rama suna shigowa dangi suka rungume su ana ta kuka. Bayan gama murnar ganin juna Rama ta shige ɗaki da ta wanka ta yi ma Aka kawo musu abinci suka ci suka sha magani. Haba ummi ya zaki ce ban damu da batan su Rama ba. ‘Yar uwata ce, dan Allah ki bar faɗa kada ma wani ya ji ya zata gaskiya ne. O da ƙarya nake yi? A'a ummi ni dai ban ce kina ƙarya ba fa. Banza ummi ta yi da ita ta juya za ta fita. Safna ta marairaciyar murya ummi to yanzu me kike so na yi da zai saka ki farin ciki. Kafin ummi ta ba ta amsa suka ji sallamar basira. Tarsina ta gaida ummi cikin fara'a ta amsa sannan ta fice. Ummi na fita basira ta matso kusa da safna. Ƙawata me ke faruwa ne wai na ga ummi a kanki. Ki bari kawai akan mata rama ne. Ta kwashe komai ta faɗa mata. Basira ta zunguri safna ke fa banza ce. Me yasa ba za ki ce za ki je ki zauna da ita? har da samu lafiya ba daga nan ba sai ki gwada sa'ar ki ba ke ma kai haka ne fa basira wallahi ban yi wannan tunanin ba ma duk ya kulle baya kawo wuta aikin bar in ji tusa kin ga tashi maza ki shirya gudu gudu sauri sauri safuna ta shirya kayan da za su kai fiye da sati ɗaya ta ɗauki duk abin da za ta bukata ta shirya sanaskar, na fi ɗakin ummi tana zaune da alama tana waya ne da wata 'yar uwar tata don tana ba ta labarin ɓatar Rama da kuma dawowarsu yau. Tsayawa suka yi har ta gama ta kalli safna da akwatin. Ke kuma ina za ki da kaya ka? Ummi zan je gidan Rama na zauna don na ringa taimaka mata har jikinta ya daidaita. Na ga bai kamata a ce an bar ta da dangin miji ba tamkar ba ta da kowa. Baki Ummi ta washe ta ce kai na ji daɗi wallahi safna. Allah ya yi miki albarka. A haka ake so kuma ta haka ne zumunci ke ƙara dango ki gaishe ta mu ma insha Allah gobe za mu zo mu duba su Allah ya kai mu ummi sai kun zo safna ta faɗa tana murmushi to sai mun zo basira ki gaida mutanen gidan to ummi za su je safna da basira suka fito sai gidan su rama sanda suka iso mutane duk sun tafi daga ammi da inna sai kariya da kursiya suka rage har kasa su Safuna suka durkusa suka gaida su ammi safna ta ce ammi ina su rahama Murmushi Ami ta ce ai har yanzu barci suke yi. ya wajen su maman ku lafiya lau suke Ami. Su ma sai gobe idan Allah ya kai mu za su so. To Allah ya kai mu lafiya. Ina za ku haka da akwati? Ami ta yi tambayar tana kallon Safna. Safna ta gyara ta tana ƙara maraice fuska tamkar mutuniyar kirki. Ami da ta ne bara na zo na zauna da ita har da samu ƙarfin jikinta. Don bai kamata a takura yi riya ba ga bikinsu yana matsowa. Murmushi Ammi ta ta ce lallai kin yi tunani Safna Allah ya miki albarka. Bobo da ke bakin kofar rama yana niyyar fitowa ya tsaya sauraron tattaunawar Ami da Safna. saba ce kalla Ami suka haɗa ido. Ya turo baki gaban murmushi Ami ta masa tare da yi masa magana da idanu. Wai kar ya ce komai. Kau da kai yayi yana ɗan sassauta turo bakinsa shi fa wallahi ya tsani yarinyar nan. Amma shine yanzu za a ce ta zauna tare da su. Ya ja siririn tsaki. Takowa ya a hankali zuwa cikin falon. Jin ƙamshinsa da takunsa ya saka Safna da Basira jiyowa. Kan uban can kai, ai ba Safna ba, har Basira yau sai da ta shiga ruɗani. Duk da ya ɗan rame amma kyawun haibarsa na nan, kuma ya ƙara haske sajen nan ya kwanta lif-lif, sai ƙamshin turarensa ke tashi a falon mai sanyin daɗi. Har ya zauna kusa da Ammi idan Idan Basira da Safna na kansa. Basira ta ce a ranta lallai dole ne Safna ta haukace. Ashe haka kai ɗin ya masha Allah. Bobo ya ɗinguntun tsaki dan baya son kallo. Garin ba za su daina kallonsa ba shi kuma sun gundure shi sai ya katse su da faɗin ya kuke. Dandanan suka dawo hayyacinsu don jin saukar muryarsa mai ratsa jiki da ɓargo. Cikin ‘yan ina suka gaishe shi ya amsa da lafiya. Kursiya da Kairiya suka fito daga kicin Bobo ya kalle su. Har kun kammala abincin? Ya Abdulmalik, ai yau abin da ka fi so muka dafa za ka ci dai ko? Murmushi ya musu tare da gyaɗa kai kawai. Su ma dariya suka yi suna mai farin cikin ganin yayansu yau a cikin farin ciki. Kariya ta ce yaya tun da an tura mu ta dawo yanzu sai ka dage da cin abinci ka yi ƙiba. Harara babu ya sakar musu yana faɗin ammi wallahi yaran na sun raina ne." Ammi da Inna suka tuntsule da dariya Inna ta ce Abdulmalik ai ko kura. Inda ta ce Abdulmalik aiko kura da 'ya'yanta take wasa a daji. Ami ta ce wallahi ko inna. Ami ta kalli suka yi riya ta ce ku taso hibba mu tafi gida. Haka nan ko tunda kun gama aikin. Fuska suka shagwaɓe kursiya ta ce Ami wai kina nufin har da mu? Hararsa Ami ta yi har da kumana tunda ga safna nan ta zo kuma ba sai ku koma gida ba. Dama ga hidima fa cikin ku. Su sai ma yanzu suka kula da safna da ke zaune. Ammi ta kallon su tare da faɗin kuna ɓata mana lokaci ba, ga kuma direba yana jiran mu. Ɗakin rama suka shiga suna ta zumbura baki har yanzu su Rahama barci suke yi abinsu. Hibba da ke barci suka ɗauko suka fito suna son yarinyar sosai yanzu haka komai nata ya koma ɗakinsa har an maida da suna autar Ammi. Har mota Safna da Bobo suka raka Ammi. Bayan Sami sun tafi shi ma Bobo ficewar sai ba tare da ya sake ko kallon inda su Safna suke ba. Su ma cikin gida suka koma suka shiga ɗakin Rama, wadda har yanzu suna barci. Suna nan zaune har aka kira magriba Basira ta miƙe za ta tafi. Bayan Sabna ta raka ta ƙofar gida ta shiga a daidaita, Basira tana ƙara ta mata kar fa ta yi wasa da damarta, ta yi ƙoƙarin komai ta aiwatar yadda ya dace. Sabna ta ce kar ki ji komai insha Allahu zan yi ƙoƙari. Insha Allahu zan yi ƙoƙari. Oke sai na ji ki ƙam. Oke sai na ji ki rai da rai. Dariya Safna ta yi ta ce haka ne mai sweet basira. Suka tafa mai adaidaita ya ja suka wuce. Safna tana shiga gidanta ta rama ta tashi. Ta yi farin ciki da ganin 'yar uwarta don haka ta rungume ta. Anti Safna yaushe kika zo tun ɗazu na zo kina barci a jikin. Da sauki sai dai jikina yana ciwo ta yi magana tana yatsuna fuska. To sannan auta cewa Safna. Kai kawai rama ta ɗaga mata. Ta ce ta Safna ya su ummi. Suna nan ƙalau sun ce ma a gaishe ki gobe za su zo. To Allah ya kai mu lafiya ya kuma To Allah ya kai mu lafiya ya kuma na ji gidan shiru. Kowa ya tafi sai ni kaɗai. Ni ma zan zauna a nan ne har ki samu sauki La da gaske? Imana, Safna ta faɗa tana murmushi. Rama tana juya baya Safna ta galla mata rara. Ita kam Rama da bata san tana yi ba ta rungume ta tana mai farin cikin faruwar hakan. Bayan an yi sallar magriba Bobo ya dawo gidan kai tsaye ɗakin rama ya nufa. Har yanzu suna zaune da Safna suna hira. Safna tana hira ne kawai amma ji take tamkar da shaƙe Rahama ta mutu. Salama ce ta saka su ɗaukowa su duka tare da amsawa. Suna haɗa ido da rama ya mata murmushi a jikin. Ya faɗa cikin sanyen muryarsa. Rahama ta yi ƙasa da kai sannan ta ce, da sauƙi to alhamdulillah kin yi sallah ko? Rahama ta girgiza kai alamar a'a me yasa? ko baki girgiza kai rama ta sake yi cike da kunya miƙewa ta ta shiga bayin har ta shiga bobo yana binta da kallo sai ta shige sannan ya juya ya fita Safna ta bi shi ya kallo zuciyarta na suya jibi dan Allah ya ma nuna tamkar bai san da ita a ɗakin ba ta yi kwafa da faɗin za ka zo hannuna ai na ce hmm Yau kwanan sun rama biyu da dawowa dangi kam kullum suna ta tururuwa zuwa duba su da masu jaje. A ɓangaren Bobo ko kulawa yake ba su na musamman daidai da abinci sai ya ce shi ne zai bata a baki, ita kuma ta yi ta zame-zame. Wata shafta sai an zo shan magani, sai da lallashi da muzurai take sha. Ran Sabna na ɓaci dan a ganin ta wani abun ma bobo yana yi da biyu ne. Da haka take kara jin tsanar Rahama a ranta kullum kuma zuciyarta tana kara kuwa ne wajen son Rahama da bobo ko Talin halin ne. Yau tsawon kwana Sabna hudu a gidan amma ta kasa aiwatar da burinta na saka ma bobo magani. don ko abinci baya ci tare da su sai dai a ɗakinsa. Kuma suka yi riya suna gamawa za su ɗauki nasa su kai ɗakinsa. Ita kam har yanzu ba ta taɓa shiga ɗakinsa ba. Bobo kam ba ƙaramar tsana ya yi ma ba, don sai yanzu yake jin kalmar ba ta son sa a zuciyarsa, kuma duk kuma duk take-takenta yanzu yana lura da shi. Takan ba shi dariya wallahi don karin yadda take nuna masa alamomin so. Yau kan Bobo yana cikin damuwa, don yana buƙatar kasancewa da matarsa tunda yana da lafiya. Sai juye-juye yake a gadoji yake ɗakin ya yi masa girma. Ya kalli agogon da ke manne a bangon ɗakin wanfa ƙarfe ɗaya da minti biyar. Ya kalli agogon da ke manne a bangon ɗakin ƙarfe ɗaya da minti biyar na dare. Ya ɗan yi tsaki tare da miƙewa. Wani story book ya ɗauka da filo ya fito harabar gidan. Wasu kujeru ya nufa masu kyau da ke ƙarƙashin wata rumfar bunu. Hankacif ɗinsa ya saka ya share kujerar da teburin sannan ya zauna ya ɗora kafafunsa bisa teburin. Duk abin da Bobo ke yi a kan idon Safna ne. Murmushi ta saki sannan cikin sanda ta fito don kan Rama ta jin motsinta. Kai tsaye wajensa ta nufo. Jin motsin takun mutum ya saka shi ɗaukowa. Daradaran idanun na nasu masu haske ya sauke a kanta, waɗanda a yanzu suka ɗan canza kala zuwa ja. Da sauri ta kawar da nata idon don ba za ta juri kallonsa ba. Lokuta da dama idanunsa suna saurin rikita mata lissafi. Lafiya dai? Bobo ya yi maganar fuska a ɗaure. Yanayinsa ya saka jikinta yin sanyi don ya ɗaure mata fiye da kullum. Amma sai ta fuske ta ce, ka yi haƙuri, ina so mu yi magana ne don Allah. Idonsa ya maida ga littafin tare da jin ɗan ƙaramin tsaki. Da hannu ya nuna mata wajen zama ba tare da ya ɗago ba. Sabna ta gyara kujera tare da ɗaukar hankacif ɗinsa da ke gefen ƙafarsa ta goge kujerarsa na ta zauna. Shi kam ci gaba ya yi da karatunsa. Sai da ta masa kallon tsaf sanye yake da kayan barci, wandonsa iya gwiwa sai karamar riga mara hannu. Kayan duka jajaye ne sun yi bala'in haska farar fatarsa. da ta ce kai gaya in nan ya haɗu ta ko'ina. Komai nasa mai kyau ne. Kowace irin sutura ya saka takan zauna daidai da tsarin halittarsa. Kali da yadda kayan barci suka masa kyau. Shi ya idan ya ɗauki ainihin dressing yake rikita kwanyar mata. Jin ta yi shiru sai ya ɗago idanunsa yana kallonta, sai ya ga ta ƙura masa ido. Ƙara ɗaure fuska ya yi fiye da ɗazu, ina sauraron ki, ya magana cike da karsashi. Jini Safna ta shiga hankalinta, ta tattaro ta guri ɗaya ta wani lankwashe murya tamkar wadda take a gaban mijinta. Ya Abdulmalik, don Allah da farko dai ina mai neman gafararka. Idonsa na kan Buk ya ce da kika min me, in ce sai amma mutum laifi yake ba shi haƙuri. ni kuma baki min ba. Tunda ya fara magana ta ƙura ma bakinsa idanu, dan in baka dan in baka kasa ka ba ba za ka ji abin da yake faɗa ba. Ita ma kanta dan dare ne gari yayi yi zici ya take jin sa. A hankali yake magana kuma muryarsa cikin wani yanayi mai lura ne kawai zai fahimce shi ko kuma fahimtar halin da yake ciki. A hankali ta sauke ajiyar zuciya tare da gyara zama ta kuma ce murya can ƙasan maƙoshi ta ce, na maka laifi mai bobo. Yadda ta faɗi sunan nasa tare da jansa cikin salo sai da ya ɗago jan idonsa ya kalle ta. Bai dai ce komai ba ya mai da idanunsa ya limshe Wani murmushi ta safna ta saki sannan ta ci gaba da faɗin. Ni kuwa na maka laifi dan an ce na aure ka amma na ƙi. A lokacin ban san kai ba ne ba wallahi da ba zan ki ba. Ya Abdulmalik tun ranar da na fara ganin ka a school ɗinmu na kamu da sanka mai tsanani. Da sauri ya ɗago kai yana kallonta sai dai ya kasa furta komai don mamakinta. Ta ci gaba, wallahi son ka ne yana na yi ma iyayena biyayya da kuma rashin sanin kai ne mijin da suka zaɓa min. Sai dai ran da Ummi ta aiko ni wajen rama na shiga matuƙar ruɗani da nadamar bijire ma iyayena. Lallai ranar zuciyata ya yi tamkar Bobo ya katse ta da faɗin no wanda shi yasa kika mana pretending wai kina jin juwa ko mami ne. ya faɗa yana yatsa na fuska tamkar ya ga wani tutu. Safna ta sauko ta tsuguna a gabansa tana hawaye. Don Allah mai bobo ka taimake ni ka aure ni. Wata uwar harara bobo ya jefe ta da shi cikin kaushin murya ya ce, Ba ki da hankali ne? Ko kin manta ni ɗin mijin ƙanwarki ne? Ita ma cikin ɗaga murya ta ce, Ina cikin hankali na kuma ina kan sani. Abdulmalik, na san ba ka Rama, ita ma ba ta son ka, ni ko ina son ka. Da sauri ya katse ta da faɗin uban waye ya gaya miki. Ta zaro manyan idanunta ta ce, Zaman ku ne ya faɗa min don wallahi ko rantsuwa na yi ba zan yi kafara ba, ba ku taɓa haɗa shimfiɗa da rama ba. Wannan yana cikin dalilin zamanka a nan gurin. Idan kuma na yi ƙarya, ka rantse mini da Allah ka taɓa haɗa shimfiɗa da ita. Ni kuma in dai kai zan haƙura da kai na bar mata. Harara Bobo ya sakar mata to ina ruwanki? Ta yi wani murmushin mugunta da ruwa na Malik. har da ɗan tsakina, domin kuwa san ka nake yi so kuma mai tsanani, don Allah ka saki Rahama ka maye gurbinta da ni. Wallahi na maka alƙawarin maka biyayya, zan kuma cire maka duk wani ƙunci da damuwar da ke tare da kai. Cikin tsawon Bobo ya ce, Dalla ma yi mun shiru. Ya yi murmushin nan nasa na mugunta sannan ya sauke ƙafarsa ƙasa, ya kuma gyara rungumar fulansa. Yana kallonta ya ce, Yarinya, ba ki da abin da za ki iya maye min gurbin mai da shi. Dan ta ki komai wallahi. Kyawun sura, ilimin addini, iya zama da mutane, hankali ne zuwa kyakkyawan tunani. Uwa uba kuma hankali. Yoni na yi ta ki da rama ai na faɗo wallahi na kuma ci baya a rayuwata. Ki sa a zuciyarki Da can Allah ya rubuta rama ce matata baki ba. Ubangiji ya gwada ki ne kawai don ya ga ƙarfin ki. Amma sai kika nuna masa kin fi sawayo. To wallahi ki sani kullum gode wa Allah nake da kika ce ba za ki aure ni ba. Mahalicina mai suna da nasara ya bani Rama a madadinki. Zuciyarki ta daina shirya miki ƙarya zan iya rabuwa da Rama. Wallahi ki kawai take yi. Ni da Rama mutuka raba takalmin kaza. Ya kasa da murya tamkar mai raɗa ya ce Rama sai Abdulmalik. Abdulmalik kuma sai Rama kyakkyawa mafi kyawu a cikin mata. Ya fiye fulansa da littafi ya cikin gida yana ‘yar dariyar mugunta. Da rukushewa Safna ta yi a wajen tana kuka wallahi baka isa ba sai ka sake ta ka aure ni. Ko ka ki ko ka so, dan ni kaɗai Allah ya halicce ka shi yasa ma ya kashe matarka ta farko ya bar min kai. Ƙarya kake ka ce Rama ce kyakkyawa a cikin mata. Ko makaho ya shafa ya san na fi da kyau, kuma kai ma ka sani. Bobo wallahi sai ka rabu da Rama kuma mu zuba ni da ku ɗan halakka fasa. Daga yau za mu saka ƙafar wando ɗaya da ku sai na addabi rayuwarku wallahi. Duk cikin kuka take sambatun nan sai da ta yi mai isa da sannan ta miƙe. Wallahi Abdulmalik sai na mallake ka. Ko da ta hanyar kashe ramani. ne. Kobo ya kwana tunanin maganganun Safna da yadda zai bullo musu. Tabbas ya yi kuskure da yake barin Rama tana kwana ɗakinta tun zuwan Safna. Ɗakinsa ya dace tana kwana ai. Haka ya ta juye-juye da tunani har asubahi bai yi wani barcin kirki ba. Ita ma dai Safna aka ta faru gare ta ba ta yi barci ba. Kwana ta yi tunani. Sai baya sun yi sallar asuba ne bacci ya kwashe su su duka biyun da yake weekend ne. Rahama da Nawal ne kawai ke ta kai kawo a gidan suka gama da breakfast suka gyara gidan tsaf. Karfe goma da minti shida na safe Bobo ya tashi ya gama komai na al'adar rayuwarsa, sannan ya fito falo cikin dogon wandon jeans blue da fara t-shirt mai gajeren hannu, sai ya zabka uban kamshi yake. Rama da Nawal suna zaune a falo tana ma Nawal kalba, Da gudu Nawal ta je ta rungume shi tana faɗin mai fafa ina kwana. Lafiya lau bebi ya faɗa yana riƙe hannunta. Suka zo suka zauna. Rama ta gaishe shi ya amsa amma fuskarsa babu walwala. A zuciyarta ta ce, Boss yau kuma muskilancin ne motsa. A fili kuma ta ce ga break. Ya ɗan kalle ta a tausace ya ce kawo min ti kawai. Miƙewa ta yi ta haɗo masa ti mai kauri ta kawo masa. Ya amsa yana binta da kallo a hankali ya ce na gode. ita ma ɗan kallonsa ta yi da da ido yana shan shayi yana kallon fim ɗin da suke kallo wani indian film ya kula rama tana son fim ɗin India, ko me yasa safna ta fito ita ma rama ta kalle ta an tarikin tashi sai ta ɗan taɓe baki sannan ta ce ina tashi ta kalli bobo da ya tamkar bai ma san da ta ba kuma yana jin su ta ce ina kwana ƙara ɗaure fuska ya yi sannan ya ce lafiya Rama bata ji daɗin yadda ya amsa wa antinta gaisuwa ba amma ya za ta yi. Ta kalli Safna da ke zaune tana kallon Bobo ta gefen ido. Anti ga fa breakfast. Mhm, kawai Safna ta ce mata. Haka aka yi ta zaman kurame a falon sai dai Nawal da ke ta surutunta. Shi Bobo yana yi ne saboda Safna. Ita kuma Rama tana cin haushin yadda yake share 'yar uwarta. ita kuma safna su duk haushi suke bata shi ma ya lura da raman, amma sai ita ma ya share ta Bayan ta kammala abincin rana ta jere a dani ta kara gyara gidan tsaf. Dama Safna ba ta taya ta sai dai idan su kursiya sun zo. To su kuma yanzu sun kara zama busy don su bai fi saura kwana goma sha biyu ba. Rama ta nufi ɗaki za ta yi wanka don Nawal na wajen dadinta. Yau kam Allah ya ba ma Safna sa'ar zuba magungunanta a cikin abincin bobo. Bayan ta gama ta koma falo ta fiske abinta. Mintuna kaɗan Rama ta fito cikin doguwar rigar material ja. Kayan ya yi mata kyau sai zabga kamshi take yi. Ta kalli Safna da ke zaune a falo anti, Farana kira su mu ci abinci ko? Ta wuce ba tare da jiran amsar Safna ba. Baki Safna ta taɓe tare da raka bayan Rama da harara. Yana kwance rigingine wall. tana gefensa tana barci idanunsa na kallon POP ɗin ɗakin da alama yana duniyar tunani ne. Rama ta shiga ɗakin da sallama. Shi bai ma ji ta ba sai ƙara rufe ƙofar ya ji. Ya ɗago kai yana kallonta ta masa kyau ƙwarai da gaske. da suna ƙara narkar da shi a kanta. Ta katse masa tunani da faɗin dadin nawar gafa abinci yana jiran ka. Bai tanka ba amma ya tsira mata ido tamkar zai cinye ta. Ta sake maimaita masa sannan ya ajiyar zuciya. Dama ina son ganin ki. Ya faɗa yana yunƙurin tashi. Sai da ya zauna sosai sannan ya nuna mata bakin gadon alamar ta zauna. ta ɗan zauna nesa da shi kamar mai tsoron wani abu rahama ta ji sunanta har cikin ƙwaƙwalwarta don ya iya faɗar sunan ya kuma faɗin rahama ita ma a kasalance ta ce na'am ya gyara zamansa sosai yana fuskantar ta tsare ta yi da mayin idanun nan nasa ya ce ina so daga yau ki dawo kwana a ɗakin nan cikin sauri ta ɗauko ta kalle shi hanjin cikinta ma sai da suka ya matsa don jin furcinsa fuskarsa babu alamar wasa don haka ta mai da kanta ƙasa Murya tana rawa ta ce saboda me zan dawo kwana ɗaki nan. Ya ce saboda ni mijinki ne, umarni nake baki ba shawara ba, kuma daga yau nake son ki fara. ta iya cewa komai ba don yau ya koma mata ainihin Abdulmalik da ta fara gani ranar aurensu. Shi ma bai sake cewa komai ba ya miƙe ya shiga bazum. Tana nan zaune tamkar gunki har ya fito daga bayan ya canza kayansa zuwa shadda milik color. Ɗinkin boda ya yi kyau masha Allah. Ya ɗauki Ya ɗauki brown din takalmi ya saka agogo ma haka. Ya fesiye tare da kwasar wayoyinsa da kiɗin mota. Sai na dawo, ya magana yana ƙoƙarin fita. Ita kuma ta bisa da kallo tamkar sokowa. Ganin zai fice daga ɗakin na ce abincin fa. Tsayawa yi amma bai ciyo ba ce na ƙoshi ya gaba abinsa. Safna tana zaune a falo ya fito ta miƙe da sauri ta sha gabansa. Kaya da sauri ta sha gabansa. Wani kallon sama da ƙasa ya mata ya ce ba na hanya. Ta taɓe bakinta tare da faɗin ai dama zan baka. Amma ina so na tunatar da kai maganar jiya. Ya watsa mata rara amma bai ce komai ba. Murmushin ko a jikina Safna ta ta ce na san baka son rama. Dan da kana son ta ba za ka fice ba tare da ka ci ta ba. Tsaki ya cikin nuna razanarwa da kaushi ya ce Dalla ba na hanya ko kuma wallahi yanzu nan na miki abin da har jikokin jikokin ki sai sun samu labari. Banza jahila kawai. Ganin gaba ɗaya kammaninsa sun canza tamkar zai ke da yasa ta ba shi hanya, tana murkuɗa baki da yin ƙunƙuni. Ficewa yana jan tsaki a daidai lokacin Rama ta fito amma bata ga abin da ya faru ba. Ita kam safna bakin ciki ne rufe ta da fargaba, kai dai a ce mutumin nan ya ƙi cin abincin nan, lallai da ya cuce ta. Rama ta katse mata tunani, an ta safna lafiya kuwa? Safna ta yi murmushi tana wani kicin kicin da fuska lafiya lau me kika gani? Rahama ta ce a'a na ga dai kamar baki a cikin nutsuwar ki ne. Cikin masifa Safna ta ce to kalau nake. Ta tashi ta bar wajen. Rahama ta girgiza kai dan in dai da sabo ta saba da halin yayar tata. Sai dare Bobo ya dawo gidan Nawal ta je da gudun ta ta taro sa. da Safna suka masa sannu ma ya amsa fuska a daure. Ɗakin sai wuce ita ma Nawal ta bisa. Ita ma Rama ta mike ta ɗauki ruwa ta bayansa. Safna ta ja tsaki tare da miƙewa ta shige ɗakin Rama. Rama ta shiga ɗakin da sallama sai dai bayanan ya shiga wanka. Nawal ce kawai take zaune tana wasa da wayarsa. Ta ajiye ruwan ta ce Nawal zo mu je ki kwanta. Nawal ta noke ka Nawal ta noke kafaɗa tare da kwabe fuska ta ce mm, momi ni a ɗakin fafa zan kwanta. Rama ta yi ta amma Nawal ta ƙi don haka ta kyale ta ta koma ɗakinta. Ba ta dawo ɗakinsa ba sai ta pm. Yana zaune yana da nan da na laptop ta shigo Nawal kam ta yi barci. Ta kai minti uku da shigowa sannan ya ɗaga kai ya kalle ta. Sau ɗaya ya mai da kansa ga laptop ki ɗauki nawar ki kai ta ɗakin ki mana. Ya yi magana cikin nuts. Ya yi murya. Rawa ta shagwaɓe murya ta ce don Allah ka bar ta a nan mana. Yadda ta yi magana ya sa dole ya ɗago yana kallon ta. Tony narke fuska sai ya ji wani abu ya muntsini zuciyarsa. Ya ɗan limshe idanunsa har da yin wani Ya ɗan har da yin wani ɗan murmushin gefen kumatu. wanda ita kanta Rama bata ga yayi wanda ita kanta Rama bata ga yayi ba ma yace ya za a yi ta kwana a nan ai ta yi girma da kwana tare da mu in ma babu kowa a ɗakin sai ki ce in bar ta ita kaɗai inda ma babu kowa a ɗakin sai ki ce an bar ta ita kaɗai amma tunda da kowa a can za ta kwanta ya mai da kansa ya ci gaba da aikinsa abinsa haka ta ɗauke ta ba don ta so ba ta nufi ɗakinta da ita Sabda tana zaune tana danna waya. Rahama ta shigo ta canza min nawar kaya sannan ta gyara mata kwanciya. Ta kalli sabna, a duk sabna sai da safe. Sabna ta kalle ta cike da mamaki. Sabna ta kalle ta cike da mamaki. Cikin yatsu ne fuska ta ce ina za ki je kike faɗin sai da safe. Cikin ɗan jin nauyin ta Rahama ta ce ɗakin dadin Nawal. Ɗakin dadin Nawal kuma to ba sabon salo kenan wai gemu a kafaɗa. Yau kuma Rahama dai bata ce komai ba ta bice abinta. Har yanzu yana gaban laptop ta shigo ta zauna a kujerar ɗakin. Ya ɗan kalle ta bayan ya kalli agogo sannan ya mai da kansa akan aikinsa. Bayan kamar minti biyu ya ce, ba jin barci ne? Ko ba ki ga agogo ba? Murmushi kawai ta yi ba tare da ta ce komai ba. Ya ce, ki je ki kwanta abinki wannan aiki. Ki kwanta wannan aikin mu kare shi ba yanzu ba. Duk da zuciyarta cike take da fargaba kan bai hana ta tashi ba. Gadon ta hau amma daga can gefe ta kwanta ta yi addu'o'inta. Shiru ta tamkar tana barci amma duk motsin da Bobo ya yi sai gabanta ya faɗi. Gani take tamkar kanta yayo. Duk da Rama ba yarinya ba ce mai yawan kwaramniya kuma ba ta da yawan surutu don haka ba ta cika shiga cikin ƙawaye ba bare a yi fira aure da ita. Ƙawayenta ba sa wuce Basma Isan to amma ana koya musu wasu abubuwan a Islamiyya kuma takan ɗan taɓa karatun Hausa Nobels idan ta gani a wajen Basma ko Isan. Waɗannan dalilan ya sa ta san wasu abubuwa da yawa akan zamantakewar aure. Sai da yadda ta ga Bobo ya yi burus da lamarin da ya saka ta sakin jikinta sosai da man da siraɗin daren farko, sai kuma gashi zuwan Safna na shirin ja mata. Haka dai ta ta tunane-tunane har baccin gaske awon ah, shi kan Bobo da bai ma san tana yi ba hankalinsa na kan aikinsa. Don zuwa gobe idan Allah ya kai mu yana da wata shari'a. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobels tare da ni Maman Al'amin.